sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. a najeriya rundunar mayakan ƙasar rundunar mayakan ƙasa da ta sama da kuma ta ruwa sun kai farmaki na haɗin gwiwa jihohin lagos da ogun lamari da ya halaka ƙalla mayakan sa kai 114 da raunata wasu masu yawa wannan ya biyo bayan farmakin da dakarun suka kai kan sansanonin mayakan sa kan a waɗannan jihohi da ke kudu maso yammacin ƙasar. Brigadier General Rabi Nasir wadda shine daraktan yada labarai na mayakan kasar ya ce bayanai daga jami'an leƙen asiri na mayakan kasar sun nuna cewa mayakan sa kai daga yankin Niger Delta suna buya a dazuka da ke ciki ko kan gabar ruwa da ke yankin ba bayan dai mayakan sa kan sun zafafa kai hare-hare kan bututan mai da wasu muradun mai a yankin Niger Delta mai arzikin mai kuma sun yi barazana za su ƙara yin barna kan kadarorin mai da ke wannan yanki. a hira da da muryar amurka brigadier janar abubakar ya ce matakin sojin wani bangare ne na tabbatar da yaucin najeriya ya ce farmakin zai hana mayakan yancin walwala tare da lalata sansanoninsu domin hana su wuri da za su shirya kai wasu harare wannan ya biyo bayan bayanai da 'yan kasar suka bai wa jami'an tsaro cewa mayakan sa kansu na amfani da gabar ruwa da dazukan da ke jihohin na ogun da Legas domin su sake yin damara da shirin komawa yankin na niger delta inda za su kai karin hare-hare kan kadarorin mai A Siriya rundunar taron dangi da Amurka take wa jagoranci a fafata wadda take da mayakan sa kai na ISIS ta fi ba da karfi ne a hare-haren da take kaiwa kan birnin Manbij kusa da Aleppo kamar yadda jama'a suka yi bayani jiya Juma'a. Amma rahotanni daga fagen daga suna nuna cewa har yanzu mayakan sa kai suna rike da wannan birni. Farmakin da aka kai ta sama a baya nan a yankin na Aleppo a lardi da ke arewaci wadda ya hada da Manbij ya lalata wasu muradun isis daban-daban har goma sha tara da wurare goma sha bakwai da kungiyar take jan daga in ji cibiyar kula da yaƙe-yaƙe ta amurka hakanan harin ya lalata wani babban makami da wasu motocin yaƙi biyu na wannan kungiya sashin kurdawa na muryar amurka ya ba da rahoton cewa ana ci gaba da gwabza yaƙi a tsakiyar birnin mambiji yayin da dakaru na taron dangin suke ci gaba da lugujen wuta ta sama wata kungiyar mayakan sa kai mai adawa da isis tana fafatawa da kungiyar a cikin birnin na mambija kan tituna da kororo-kororo yayin da rundunar taron dangin take kara yin zobe kan babbar tungar mayakan sa kan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya ba da umarnin rundunar a tura rundunar 'yan sanda ta ƙasa da ƙasa mai ƙarfin jami'ai mai tanda 28 zuwa birnin burundi ko kuma zuwa ƙasar burundi domin hana keta yancin bil'adama da samar da daidaito domin a gudanar da shawarwarin sulhu tsakanin al'ummar wannan ƙasa. kwamitin ya bayyana fatar kasancewar 'yan sandan zai samar da yanayi mai kyau domin a yi shawarwari masu ma'ana domin ƙasar ta magance cikas da ta shiga ta fuskar siyasa tarzoma ta barke ne a ƙasar cikin watan afrilun bara bayan da shugaba pierre nkurunziza ya nemi yin tazarce mataki da jama'ar ƙasar da dama suka ɗauka zama wadda ya saba a tsarin mulki tun bayan hakan ne a kashe mutane fiye da 450 yayin da wasu dubu mai da saba'in suka gudu daga kasar zuwa kasashe makwabta a halin da ake ciki kuma majalisar ɗinkin duniya ta ƙara wadin aikin kiyaye zaman lafiya da take yi a sudan ta kudu har zuwa sha biyu ga watan agusta mai zuwa a daidai lokacin da ake samun ƙarin rahotannin barkewar sabbin tarzoma a jihohin ƙasar da ke kudanci gobe lahadi ne ake sa ran dama wa'adi na yanzu zai ƙare wannan matakin na ɗan gajeren lokaci ne kafin manyan ƙasashen duniya su tantance mataki da za su ɗauka nan gaba a sudan ta kudu ma'aikatar tsaron amurka da ake kira pentagon ta yi watsi da kalaman da shugaban turkiya rajib tayyip erdogan ya yi cewa rundunar sojin amurka tana goyon bayan waɗanda suka shirya juyin mulkin ƙasar wadda bai samu nasara ba duk wani kokari na nuna cewa wani wani a wannan ma'aikata ya goyi bayan juyin mulki ta kowane hali maganar banza ce in ji kakakin ma'aikatar tsaron amurka fita cook a magana da ya jiya juma'a shugaban na turkiya erdogan ya zargi janar joseph votel na amurka wadda ya bayyana damuwa kan makomar juyin mulki na lokaci mai tsawo kan dangantakar amurka da dakarun na turkiya kai waye ka san matsayarka kana goyon bayan waɗanda suka yi juyin mulki ko maimakon ka gode wa ƙasar nan saboda ta samu galaba kan yunkurin juyin mulkin in ji shugaba erdogan janar shi ne yake jagorancin cibiyar kula da yaƙe-yaƙe na amurka da take gudanarwa a gabas ta tsakiya janar ɗin ya da sanarwa jiya juma'a yana karyata duk wani rahoto da yake nuna cewa yana da hannu a juyin mulkin da aka soyi a turkiya a zaman abin takaici kuma ba gaskiya ba ne janar joseph ya ci gaba da cewa turkiya babbar ƙawar amurka ce muhimmiya a yankin na shekaru masu yawa muna godiya da haɗin kai da turkiya take ci gaba da bayarwa kuma muna fatan ci gaba da ƙawance da ita a fafata da ake da ƙungiyar isil to labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc hukumomin amurka suna binciken zargin ko barayi ta intanet sun kutsa cikin kwamfutar 'yar takarar shugabancin amurka hillary clinton a zaman wani bangare na gagarumin hari kan jam'iyyar democrat jaman tsaron amurka sun gaya wa kafofin yada labaran amurka cewa hukumar binciken manyan laifuffuka wato fbi da ma'aikatar shari'a su ne suke gudanar da wannan bincike babu ɗaya daga cikin hukumomi da ta tabbatar da haka ko da ke ita hukumar ta fbi a wasiƙa da ta rubuta a muryar amurka ta ce tana sane da rahotanni a kafofin yada labarai kan wannan batu jaman kwamitin yakin neman zaɓen mrs clinton sun mai da martani jiya juma'a cewa an kutsa cikin ɗaya daga cikin murumbunan adana bayananta duk da haka jaman tsaro ba su ga shaidar an taɓa wasu muhimman sassan yakin neman zaɓen jam'iyyar ba wannan zargi yana zuwa ne a a kuma daidai lokacin da jam'iyyar take tabbatar da cewa kutsen ya taɓa kwamitin yakin neman zaɓen wakilan majalisa ƙarƙashin wannan jam'iyya zuwa yanzu dai jami'an jam'iyyar suna zargin rasha a zaman wacce ta yi kutsin lamari da yake kara zafafa zargin da ba a tabbatar ba cewa rashin tana kokarin katsa landan cikin siyasar amurka domin ganin donald trump ya samu nasara a wannan zaɓe a gangamin yakin neman zaben ta na farko bayan kammala babban taron jam'iyyar Mrs. Clinton tare da mai gidanta tsohon shugaban Amurka Bill Clinton da mataimakinta da iyalansa jiya Juma'a sun yi gangami a birnin Philadelphia inda ta gaya magoya bayan ta cewa suna da babban aiki a gaba. Shi ma da yake yakin neman zaɓe jiya Juma'a Donald Trump ya ce daga yanzu fa babu sauran ragarwa Mrs. Clinton bayan irin caccakar da ta yi masa a gangamin jam'iyyar ta Democrat. a jihar california an kashe ɗan sanda ɗaya aka jikkata ɗaya kuma sakamakon harbin su da aka yi da asibahin jiya jimma a birnin san diego lamarin ya hau a unguwar da jami'an biyu suka saba aiki kamar yadda hukumomi suka yi bayani duk ƙoƙarin da takwarorinsu suka yi na hanzarta kai su a asibiti jonathan de guzman ɗan shekaru arba'in da uku da haihuwa wanda aka harba har sau biyu a kirji ya cika sakamakon wannan harbi guzman wadda yi shekaru goma sha shida yana aiki ya bar mace ɗaya da kuma yara biyu jami'in na biyu da ake kira ward awin ɗan shekaru 32 da haihuwa yana cikin mawuyacin hali bayan da aka yi masa tiyata amma ana sa ran zai murmure kamar yadda shugaban rundunar shelly Zimmerman ta yi bayani a shafin Twitter an kama mutum ɗaya jim kaɗan bayan kiran neman a kawo 'yan sandan ɗoki hukumomi suka ce an kama shi ne a wani kududdufi sa'o'i tara bayan harbin kuma yan sanda wato harbe yan sandan jama'ai sun zagaye wani gida inda suke buƙatar wani da ke cikin gidan ya miƙa wuya shugabar rundunar ta ce suna da bayanai da suka kai su wannan gida sai dai ta ki ta ba da ƙarin bayani. To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. Aha yahu kitne sapne kitne hu ಮಾವೋನಾ के यूं तो महक रहा हूँ फिर भी मैं अकेला बहक रहा हूँ अरे तुमसे मिलके यूं तो महक रहा हूँ फिर भी मैं अकेला बहक रहा हूँ मेरी अंधेरी है तन्हाइया कोई दिया तुम जला दो ना शर्मा लाया हूँ मैं देखो ना देखो ना हर तरफ जहाँ भी पलक थमी है प्यार की जहाँ में बहुत कमी है अरे हर तरफ जहाँ भी पलक थमी है प्यार की जहाँ में बहुत कमी है बेरंग है ये मेरे रात दिन तुम रंग कोई मिला दो ना हे कितने सपने कितने अरमा लाया हूँ मैं না Malam Iro? Halima, na da sai ya karkada kai kike. Ah, wai wata sabuwa in ji yan caca. Hmm. Ban san wannan waƙar ba ne kuma sai na ji ta. Eh to ko dai aka mai ake ta malam ma ba zai ce mi ba? Ba zai ce ba daɗi eh, ba. Eh sai dai ce ba kyau. Yawa. Hmm. A cikin wani tsohon fim, Mary Jibansa ta aka yi wannan waƙa. Hmm, eh, gaskiya. haka ne to alima mun karkade kunnuwa <laughs> to malam ira kamar yadda muka saba za mu miƙa gaiso fatan alheri da sada zumunta wannan hili na abari ya huce mm. ga gaisuwa zuwa ga alhaji saluhu ba shan kai sarkin hulanin shagamu da fatan yana nan lahiya sai gaisuwa zuwa ga alhaji jabbi da iyalan shi a nyamai da fatan shi ma yana nan lahiya ga kuma wata gaisuwa zuwa ga faisal a yawun da kasar kamaru da ahija dan hulani dan kasuwa a kayanji jihar naija da watan yana nan lahiya sai kuma ya bar kotuna din ne <laughs> eh, ka san shi kenan akwai kokarin kira gaishe mu eh, Allah ya saka eh. da alheri amin su mami ahijo ga mm. kuma ta gaisuwa zuwa ga yarima alhaji jibrilu president regional pna al'umma a da magaram wanda ke unguwar share zamna da watan shi ma yana lahiya sai wata gaisuwa zuwa ga hajiya khadija umar azare da dan azare azumi tela hausari a maiduguri da fatan yana nan lahiya ga kuma wata gaisuwa zuwa ga arawan abba na bani zumbu a birnin yamai da watan su ma suna nan lahiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga tijjani da gazawa a maiduguri da grema ashaka da muktar jibrima a maiduguri da kuma ibrahim baba wanda yake karatu a nan amurka a dallas jihar texas ga wata gaisuwa zuwa ga handi manomi da handi mai nama ka sani amma handi mm, manomi ya koma yawa eh, a agulum tudu a tamas ta kasar jamhuriyar Nijar da iyalan shi Hawwa Idrisa da mm. Zaliha Suleiman da fatan suna na lahiya To Halima a gaba sai dimbin gaisuwar sashen Hausa na murya Amurka zuwa ga masu sauraron Alhaji Uba fanshin direban Dangote wanda ke garin Magamar Gumau a jihar Bauchi da Malam Abdullahi kafa ba takalmi sai gaisuwar shi ma da Bauchin Yakubu <laughs> sai gaisuwar Mustapha mai kayan miya a gaishuwa ga ɗimbin gaisuwar sashe hausa na murya amurka zuwa ga samanja wato simon bunu tare da aminin sa ajiyan bayara waɗanda suke aiki a babban asibitin garin bayara da ke jihar bauchi da fatan kunanan lafiya muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga 'yan majalisar abar huce a facebook irin su shugaban majalisa ismail bima mai gombawa sai mai tala designer tare da anas jibrin tubule sai alamin namiji ahmad tare da abdulhamid salisu sai mamuda puma sambo da kabir abdullahi capson tiger sai larai idris tare da lawan gwana da fatan kuna kunanan lafiya muna mika mun gaisuwa zuwa ga abdullahi sale tare da muhammad amin wato abdulrahman sai hamza magaji tare da amar usman sai nasiru usman da murtala umar yarima sai burga tela juji tare da magaji magaba sai ma'azu muhammad kassai tare da usman muhammad umar sai gaisuwar sani ya haya ahmad tare da adamu muhammad gidado sai muhammad maharaks tare da tukur jaji danja ko danjani sai kuma musa aimar tare da abubakar haruna zaro sai bello koguna da excellency marke ahmad da batan kunanan lafiya da dimbin gaisuwa zuwa ga garkuwan abar ya huce master warrant officer mai ritaya na sidi ado mai akwatin gida 270 a zurin jihar kebbi tare da 'yan majalisar sawato dan juma aiki daraktan agrochemical sabon titi kasuwar zuru da reverend dauda ganya jar kasa zuru city sai alhaji abubakar tambayi kuda tare da alhaji isa magana sarkin zodi dukan ku da fatan kuna nan lafiya muna mika ɗan bangaisuwa za ga masu sauraron mu dcp gimba mano dumbulwa na hukumar gidan kurkuku ta najeriya a bauchi sai alhaji aliyu mai adashen gwari miya a jos tare da hajiya da ahmed malamar makaranta a garin liman katagum sai alhaji garba muhammad dajin wato jazi tare da muhammad sabo turakin giyaɗe sai zainab ibrahim sa'id a zaria dukan ku da fatan kuna nan lafiya कहाँ तेरा देश रे गोरिया कहाँ तेरा देश अरे हो तोहे देखूं तो लागे ठेस रे गोरिया कहाँ तेरा देश अरे हो गोरिया कहाँ तेरा देश रे गोरिया कहाँ तेरा देश थी बहार गाल गाल सुल के रे तेरा जिया चले हमार गाल गाल सुल के रे तेरा जिया चले हमार बदला कैसा तूने भेस रे गोरिया कहाँ तेरा दे हरी हो गोरिया कहाँ तेरा दे गया के द्वार ओ मोड़ मोड़ पे गोरी तेरी पायल करे पुकार मोड़ मोड़ पे गोरी तेरी पायल करे पुकार ba wai wai ya kuke kira wannan waka lokacin da kuke yara ne a'a ana menene kaka ma na manta ma wannan abin kaga har na waka ma wallahi <laughs> na manta ya na ce ne ne a cikin fim din karaban da ya faɗi faɗi mu a wani abin da yake faɗi wallahi ni ba za abin da yake faɗi ba ya fara ji a su <laughs> wanda ka san kana haro mm. duk wata waka kawai sai ka ji yaran ku ne hmm. mhm. sai kawai sai ka da kaji kawai za ka sa wanda ya kama da wani abu a cikin harshen ku kawai sai ka sa yawa hmm, haka ne amma ne ban taba ganin wata waka da kika <laughs> kika take ta kabar wannan ba mm, mm, aliba maliba mm, <laughs> <laughs> Alan Iro. Gaskiya. Na gaya maka gaskiya to. Astagfirullah. Eh, mm. Ka san wani lokacin ne. Eh, wani lokacin. Aka eh. ce taɓa kiɗi taɓa karatu. Yawa. <laughs> Haka yake. Ni Malam Iro na taɓa baka labarin haɗan wani kuturu da wata mai mai ɗan wake. A'a, <laughs> ban daba ji ba. To, in gaya maka wannan labari ne. Wani kuturu ne dai bawan Allah. ya je mm. sayan dan wake mm. kuma dan waken ta iya matar mm. yana da farin jini ana layi ake yi bayan allah nan ya tsaya a cikin layi yana ta jira ana matsawa shi ma yana matsawa har ya zo sai ya ce a zuba mishi dan wake kai kamar bata gan shi ba wai ta ga cikin halin da yake kuma ya ce ta zuba mishi a kwananta ta mm. ce kawai sai ta kore shi ta ba ta wuri don da Allah ya bari kwano ba za ta zuba bai ta yaba mm. ta wuri mm. kawai sai bai ce bai ce komi ba sai ya zaga can mutane dai suna ta zuwa suna ta zuwa sai <laughs> da ya ga wani ya zo sai ya bi shi ya ce kai ma san hannunka ka tsama san hannunka ka tsama ni ma hannuna na sa na tsama mutane suka ji kawai sai suka watse suka watse tana a'a ba haka bane ba haka bane yace ku san hannunku ku tsama ni ma hannuna na sa na tsama hannuna eh. na sa kai dai ka ce ko ba mutane duk sun watse waɗanda suka saya duk suka ajiye mata matar kawai suna ganin cakutu eh, eh, ya sa hannu hmm. sai ta canza unguwa <laughs> ta canza unguwa ta ɓace kwana biyu ran nan yana yawon shi kuma sai ya ganta mm. sai ya lallaba ya lallaba ya zo ya ce mata to yaya yau din za a sayar mana ne ko ba za a sayar mana ba <laughs> ta ce a za a sayar maka za a sayar maka ya ce yawa mm. yanzu kan kin nemi sulhu an <laughs> ba haka ba da sai ya kara cewa kai ma eh, tsoma hannunka tsoma hannunka ka kwaso ba kamar yadda shi ma ya kwaso kamar da ya faza mata kasuwa wancan karo <laughs> yawa ke san labarin nan na na akwai wani labari makamancin wanda nake tsaman da kika taba gaya min da ya tuno min da wani labari na wani mai shayi mm. a bauchi mm. wanda shi kuma ɗan gaye ne ba dama irin ka sayi shayi ka zo ka ɗauki biredi ka tsoma a cikin kofi saboda yana ganin kazanta ne ya shiga uku in gayu suka gane sai zubar <laughs> sai zubar ya ce ka tashi ka bashi wani wuri mm. shikenan to ranan sai wani ba na so da yin faɗi sunansa <laughs> saboda <laughs> labari ne dai na gaskiya labari ne na <laughs> gaskiya saboda na ji ainihin ban gan shi ba ban san ko mm. yana nan da rai ko baya da rai ba wallahi ya alamu ya je zai sha shayi a wurin sa je aka ba shayi da komai aka ya dauki biredi ya tsoma ci kawai mutumin sai ya dauki shayi kawai sai zuba da ya rika gaggasa masa magana shikenan sai tashi ya tafi bai ce masa kala ba sai sai je sai ya dawo da ya dawo kashe gari sai zo sai sayi shayi irin ya kurbi shayi din da irin mutane sai da ya bari lokacin da mutane suke taruwa sosai sosai sai ya zo ya kurbi shayi kawai sai sai irin ya watsar din <laughs> ya fesa da su ba hada lalai warin jaba jaba ya fada cikin shayi <laughs> to ke san irin wannan ko ba ka jin warin jaba <laughs> sai ka fara jin warin a ciki kawai mutane sai aka fara zubar da shayi na tashi wala sai mai shayi kawai <laughs> sai mai shayi kawai Allah isa <laughs> da ni ce wallahi sai lallaba shi dan majalisar isa gwamnati ne eh, wanda wanda ya wannan wallahi ban sani ba ko yana nan da rai ko bai da rai wallahu ya alamu <laughs> amma isa gwamnati da ya san ko wane ne ya aikata wannan da da lokaci akwai wani labari da ka taba bamu na man mm. loko kuna bi na bashi zan ba ku labarin man loko man loko da abba da shatima haka ma sauraro a madadin halima jimarau ibrahim Alfahim ke cewa huta lafiya tera फूलों जैसा rang tere shishe जैसे ang padi जैसे hi nazar mein to reh gaya तंग आते जाते kare tang tere achhe nahi dang main to karungi sagai kisi dusre ke sang हो मेरे होते कोई और करे तेरे बारे गौर हो मेरे होते कोई और ना होगा किसी तौर चाहे चले छुरिया ये ना होगा किसी तौर चाहे चले छुरिया पकड़ तुझे लाऊंगा मैं घर चाहे चले छुरिया ओ तुझे लाऊंगा मैं घर चाहे चले छुरिया हम चाहे रोके हमें रब तेरे रंग ले तेरे संग चाहे चली चुरिया ले मैं चली तेरे संग चाहे चली चुरिया का जोर है दिल के आगे हर Kuma da lakafinmu kai ƙarshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice. a Najeriya rundunar mayakan ƙasa da na sama da na ruwa sun kai farmaki na haɗin gwiwa a jihohin Legas da Ogun wadda ya halaka akalla mayakan sa kai 114 da raunata wasu masu yawa. Wannan ya biyo bayan farmakin da dakarun sa kai kan sansanonin mayakan sa kan waɗanda jihohi da ke a jihohin da ke kudu maso yammacin ƙasar inji Brigadier General Rabe Nasir. daga jihar floridan amurka kuma da ke kudancin amurka rahotanni sun ce mutane hudu sun kamu da cutar zika ba tare da sun yi wata balaguro ba kamar yadda gwamnan jihar rick scott ya faɗa a wani taron manema labarai jiya juma'a kama a samu wannan rahoto kimanin mutane 650 waɗanda ake dangantawa da wannan cuta a nan amurka duk sun yi balaguro ne zuwa ƙasashen latin amurka da yankin caribbean inda ake fuskantar wannan annoba duka mutanen hudu suna da zama ne a wani ɗan ƙaramin yanki a arewa da birnin miami kamar yadda gwamna suka yi bayani bisa bayanai da jaman kiwon lafiya suka bayyana kakakin fadar white house eric schultz ya ce an yi wa shugaba obama bayani kan batun jiya juma'a hakan nan ya ce gwamnatin tarayya tana goyon bayan kokarin da gwamnan jihar suka da yake yi kuma tana jinjina masa saboda zagi dan tsaye da yi na gudanar da gwaje a duk yankin kan wannan cutar zika da kuma shiryawa kan yiwuwar barkewarta a wannan yanki. a afghanistan gwamnatin kasar ta rasa kusan kashi biyar na gundumomi da ke karkashin ikonta cikin watanni biyar na farkon wannan shekara da kuma yawan wato barin aiki da sojojin kasar suke wadda ya shafi kwarewar dakarun kasar kamar da hukumar amurka da take sa ido kan harkokin kasar ta yi bayani jiya juma'a babban sufeto mai kula da ayyukan sake gine afghanistan a cikin wani sabon rahoto da ya bayar ya ce kusan kashi 65.6 na gundumomin kasar suna karkashin ikon gwamnati zuwa karshen watan biyar na shekarar nan wadda ya nuna koma baya daga kashi 70.5 cikin 100 na gundumomi da suke karkashin ikon ta zuwa karshen watan janairun bana rahoton ya lura cewa duk da wato magudan kuɗi dala miliyan dubu saba'in da amurka ta kashe domin horaswa da ci gaba da aikin rundunar tsaron ƙasar ta wato ta zama mai dogaro da kai har yanzu tana bukatar taimako kuma tana hasara kusa sulusin dakarunta in ji hukumar to madalla da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin allah inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda ibrahim alfa zai kawo muku yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen hausa na murya amurka ni mahmud lalo ke cewa huta lafiya